Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ya gulli azami mai kwakwa. Da farko a cikin mazubi na sai na saka madara sannan sai na kawo kwakwa na kawo suga na saka a ciki sai na jujjuya shi sai da suka haɗe. Bayan ya haɗe sai na kawo ɗan flavor na ɗan saka ɗan kaɗan zaki iya sa kowanne ke so. Ya haɗe gaba ɗaya sai ki kawo butter. Butter at room temperature take. sai ki saka ki jujjuya da hannunki ya haɗe ki ɗaya bayan ya haɗe sai na kawo um, ruwan sanyi zaki dinga saka kaɗan kaɗan kaɗan na fara saka 1 tablespoon sannan ka baya sai na zo na ƙara 1 tablespoon ɗin zaki ga kaman ba zai haɗe ba amma kina juya a hankali a hankali har zaki ga ya haɗe jikin shiga baki ɗaya kamar yadda kike gani a jikin bidiyon bayan ya gama haɗe jikin shi baki ɗaya na shafa mai a na sannan sai ki dunkula ki bol bol da su girman yadda kike so idan kin gama yi sai ki samu mai idan ya manya dan fara zafi kika ji zafin baki ɗan ya rike a hannunki ba sai ki jejjera su idan ya ɗan yi sai ki ɗan karo wutar kaɗan sannan sai ki juya saman shi ma yayi in yayi sai ki kwashe ki tsane ki bar shi in ya ɗan huce zai yi